Bayan jawabin buɗe zaman majalisar ne dai shugaban majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya karanta wata wasiƙa da shugabannin jam'iyyar PDP biyu suka aika na neman damar ziyartar shugabannin majalisar. Daga jin haka ne wata hayaniya ta auku inda 'yan majalisar da ke goyon bayan manga Tukur suka nuna adawarsu akan wannan ziyara a ranar farkon majalisa. wani abu da alhassan ado doguwa ya bayyana kamar haka abin da ya sa yanzu muka shigo daidai da mun dawo majalisa kuma aka sami wannan hairanin ya zama da shi muka karya mun san me ya tunani 'yan najeriya mu dawo aiki yau a ce mun yi shiru ba mu ce komai akan abin da jam'iyyar pdp take ciki ba wannan tamkar mun yi mun yaudari kanmu ne saboda haka da aka shigo dinnan nan take akwai wanda suka yi yunkurin su kira ga shugabancin majalisa na su bude sabuwar rijista na wanda su ne 'yan jam'iyyar pdp ta gaskiya jam'iyyar pdp ta gaskiya shine jam'iyyar da take kan tsarin abin da jama'ar Najeriya suke sha'awa. Ita ce wanne? Ita ce jam'iyyar da shi Abubakar Baraje yake shugabanci. Kawu Baraje da alayensa sun samu yin tozali da shugabannin majalisar wakilai. Gabatar da shi ke da wuya sai magoya bayan baman ga tukur a ƙarƙashin jagorancin Nado Karibo, ɗan jam'iyyar PDP daga jihar Bayelsa. Suka fara nuna adawarsu sai kokowa ta ɓarke. Da Allah ke haƙuri ci kuma wani guri. Daga nan fa sai dambe ta kai ga yagawa Honorable Dakuku Peter Sai dan PDP daga jihar Rivers Riga. To ko wannan hayaniya baya nuna cewa sabuwar jam'iyyar PDP ba ta karbu ba a majalisar wakilai? Tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ga abin da yake cewa. Amma kisan mai dokar ta duniya ko Amerika sun na rigingimu a Ingila an yi dambe a Jamus an yi dambe a Indiya an yi dambe a south africa pretoria an yi dambe idan kana ganin ihu ko dambe ko duka ne za ka biyan bukata to fayin ka je ka ta yi amma dai shi ne idan kai wannan abin kana koya shi ma wani ya wani naka wani abu saboda babu wani abu babu wani abu da aka yi ke ciyar yamma